يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwan mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Audu Jira Allah madaukakin sarki ya bukan shi gafarta mishi da ke nan bakin kasuwa a nan garin biyu a jihar Borno yanzu da muke magana mun shiga daren Lahadi daren tara ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da takwas ga watan Mars miladiya 2025 mun saba haɗuwa a irin wannan lokaci a kuma irin wannan wata ta Ramadana mai albarka don tafsirin Alkur'ani mai girma. Jiya mun kwana kan aya ta goma daidai cikin wannan sura mai albarka suratul Nur. Yanzu za mu shiga aya ta goma sha ɗaya. Don haka yau aranma zai yi dogon kiwo. zai ɗauko mana karatu tun daga kan aya ta tara nan zuwa aya ta ashirin da shida insha Allah. Bismillah malam. إلا الذين جاءوا بالإنس عصمة منكم لا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا رزق مبين لولا إذ جاء لولا جاءوا عليه بأوقات الشهداء ولولا يأتوا بالشهداء فأولئك إن فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فلولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم في عذاب عظيم إذ تلقونهم بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتعتبرونه خيرا وتعتبرونه خيرا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتقرب بهذا سبحانك هذا مختار عظيم يرزق الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم آياته والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تسير الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الأرض لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يعبد بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما بكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يفتي من يشاء والله السميع العليم ولا يعتذر الفضل منكم والسعداء وكره القربى والمساكين والمحاصرين والمساكين والمحاذرين في سبيل الله وليعفوا وليكفروا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يمنون المحصنات الغافلات المؤمنات القنوت الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تجعل عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الحديثات للحديثين والحديثون للحديثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك يطلعون مما يكون لهم مغفرة ورزق كريم نعم الحمد لله waɗannan ayoyi da malam ya karanto mana su a yanzu kusan ayoyi goma sha biyar gaba ɗaya suna magana ne a kan ƙashin bayan wannan sura kuma kusan za a ce shi ne sababin saukan turan maka tokan to sanin fassaran waɗannan ayoyin da tafsirinsu yana da muhimmancin gaske tunda an ce shi ne kan turan gaba ɗaya sannan kuma shine makamashin sura turan ta sauko ma don wannan dalilin ne to amma kafin mu zo ga tarzame ayoyin da kuma tafsirin ayoyin za mu tafi kai tsaye zuwa ga abin da ya shafi sababin saukan waɗannan ayoyi ɗin wanda shine zai haska mana tafsirin da za mu zo mu yi ma ayoyin amma yanzu idan muka ce za mu fara da fassara ayoyin to harin za ka rika jin abun a kulle yake amma idan ka ji sababin saukan ayoyin garau to ana fassara za ka ji abun yana shiga hankalinka tunda sai da sababin ya faru sannan ayoyin suka sauka don haka jiya na isaran cewa wanda zai fito yau idan yana da littafin salihul bukhari ya fito da shi akwai dogon hadisi yadda kaga an yi dodin shafi shafi biyu sakon dogon hadisi a nan sai bukhari mai shafi daya biyu uku hudu da za mu karanta hadisi ne da ya fi shahara da hadisul ifki ko kuma ka ce hadisatul ifki wani abu ne ya faru da aka yi kazafi na zina ga wata cikin uwayenmu ita ce na na aisha aka yi mata kazafin tayi zina matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ka san dai da yake matar aure ta yi zina dauka ta kawa gidanta to duk yadda al'amari zai yi Allah maɗaukacin sarki ba zai wa annabinsa mace wacce za ta daudar mishi da gida ba ko ba komai hadisi ya shahara wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana na Aisha tun kafin in aure ki Allah ya nuna min ke tace kaman yaya yace sau uku ina mafarki da ke Allah yana nuna min ke kin yi shiga sura kaza ta tun ban taba ganin ki ba zan san me irin sunan ki ba Allah ya rika nuna min ke a mafarki kar manta kuma mafarkin annabawa gaskiya ne yace Allah ya rika nuna min ke kuma sai gashi ya tabbata na zo na ganki na aure to Allah zai zaba ma annabinsa mazinaciya zai zaba ba shi yasa hadisin shahara da hadisu da ifki hadisin ƙazafin zina waɗannan ayoyi da aka karanto su yanzu gaba ɗaya Allah saukar da su kacokam ne don ya wanke na na Aisha cewa ƙarya aka yi mata shi yasa wannan ya zama sababin saukan suran gaba ɗaya ka duba taken suran suratul nur suran haske ma'ana an wanke ta an haska sannan kuma zaka kula da siyakin ayan an buɗe suran da maganan zina jiya mun tattake daga shekaran jiya zuwa jiya magana akan kazafi yanzu kuma sai aka ga wanke Aisha ga hukuncin wanda ya kazafi ga irin abin da za a tsayar mai na gulala to Aisha an mata kazafi ga hukuncin da aka tsayar akan waɗanda suka mata kazafi amma ba za mu ga da nisa ba hadisi na dubu biyu da ɗari shida da sittin da ɗaya ƙarƙashin kitabu shahadat idan ka bude kitabu shahadat babi na goma sha biyar babu ta'adilin nisa'i ba'dihin na ba'da shi ne anan kaga hadisi ya kawo hadisi me taken babu ya zo da ce haddasa na abu rabi'i ne to hadisi na nawa naka na yi baya ka je kitabu shahada eh, kan inda ka buɗin talfis ne na ku talfis ne kai ma naka talfis na su kunne naka bai ba hadisi na Kitabu. كتاب yana fato ne a yana ƙarshe kitab na hamsin da biyu ne zama akwai kitabu shahada kitab na hamsin da biyu na baka gani ba yawwa babu ta'adilin nisa ba'dihin na ba'd shafi na 288 ka gani ka koma hadisi 2661 ka gani shi باب تعديل النساء بعضهن بعضا يوه yawwa نعم. الإمام البخاري حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها bayan ya koro duk wannan isnadin sai ya an karɓo daga ummuna Aisha radiyallahu anha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama matar annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi hina qala laha a yayin da aka ce da ita an hudu da ibki ma qalu irin da yan kazafi suka faɗi a kanta a yayin da aka sanar da ita abinda waɗansu makaryata yan kazafi suka yada a kanta cewa ta yi zina fabarra'aha Allahu minhu sai Allah madaukakin sarki ya barrantar da ita daga wannan kazafi da aka jefe ta da shi Allah madaukakin sarki ya wanke ta qala zuhuri al-imam zuhuri yace wa kulluhum baqi ɗayansu. su haddathani qa'ifatan haddathani qa'ifatan man min hadithiha ya bani labarin wani bangare na hadisinta wa ba'dhum aw amin ba'd sashen su sun fi sashe haddace hadisi. wa asbatu lahu ikhtisasan wa qad wa'aytu an kulli wahidin minhum al hadith alladhi haddathani an aisha wa ba'd hadithihim yusajjiqu ba'dan za'am to ga labarin anna aisha lallai ummuna Aisha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanzu za ta ba mu labari ne ita da kanta ita da abun ya faru da ita za ta ba mu labari an ce waka a bakin mai shi ko mai ita ya fi daɗi to ita kam labari a bakin mai ita ne ta fi daɗi yanzu wannan ba jiyau ba ne ta wuce nan ba ganau ba ne ta wuce nan a kanta abun ya faru to kaga ba inda za ka ji zancen gaskiya da ya wuce ta bakin ta ke take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance idza arada an furu da safaran idan yana so ya fita yin tafiya ko wani bulaguro aqra'a baina azwajihi yakan yi ƙuri'a a tsakanin matansa fa hunna farada sahamuha cikin su matan duk wacce ka so ya fito da ita a fukuriza biha to da ita za a fita ma'ahu tare da shi annabi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mata wajen guda tara idan tafiya ya kama shi ƙuri'a yake tsakanin matansa za a iya rubuto fefa sai a rubuta fita a kwaya ɗaya sai a naɗe ragowar ko a bar su empty ko kuma a rubuta zauna in kin ɗauka sai a ce buɗe kin buɗe na ɗauka sai kika ce zauna sai a ce to zauna ke ban da kika gani zauna to zauna ke ban da kika gani zauna to zauna ke ban kika gani fita sai a ce to shi kenan ke za a fita haka ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yi yau galiban za ga mutum matan shi biyu ko uku ko hudu in ya kama zai tafiya da su wani za ga ya ware in dai ta bulaguro ce da ita ake yi akwai kowace ta ba a tafiya da ita wannan ba daidai ba sai dai in ita ta ba da ragaban ba ta son ya yawace ya wuce a tafi da ɗayan wannan ba matsala ko kuma ka ga mutum in zai yi tafiya zai ce in wannan tafiya an yi da wance wani tafiyan za a yi da wance wannan shi ma ana yi ba laifi amma almuhimmu da za a rika yin ƙuri'a nan da daidai sai da yake galibi mutanenmu ba su saba da wannan ɗin ba to yake cewa fa a bainana ran nan sai annabi ya ƙuri'a tsakanin yin gazati a wani yaƙi da zai fita ghazaha wanda annabi da kanshi ya fita aka buga wannan yaƙi da shi da aka buga wannan ƙuri'a Aisha ta ce fa da sahani sai ka sona ya fito kenan ni na yi dace suna na ya bayyana ni na ci wannan ƙuri'a za a ba yi rasu ma a da haka na ta tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da ma da hijabu bayan an riga an saukar da ayin hijabi mun sani kafin saukar da ayin hijabi matan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna gida za ga duk wani wanda ya zo kawai zai shiga kai tsaye ba tare da neman izini su sako hijabi da sauransu da shi yasa wannan suratul nisa'i za mu zo mu ji a gaba ya haɗa matsaloli na wannan da kuma matsalar neman izini to ko za ga an shiga ba za a tsaya su sa hijabi ba da sauransu za su fita waje ba hijabi to tace amma a wannan yakin da za mu ka lokacin an riga an saukar da ayin hijabi kaga da hijabi ba a sake yake take cewa fa ana uhmalu fi haudajin ni sai ga an ɗauke ni a cikin haudajina haudaj shine wani rumfa da ake yi a kan raƙumi sai ga shi gaban ɗaki to wanda zai hau raƙumin zai shige sosai ga an rufe ba ka san mutum na ciki ba wanda yake yawan ganin tashoshi na laraba irin suna nuna labaran ƙauyuka za ka suna nuna irin wannan raƙon sai ga rumfa a kai na yau azare ma suna yi ko suna yi yau wasu wani ma har ana daukan amarya a ciki ga wani yana barci ma yana dariya ni ko ya ce ne ma inda za kawo mai a raƙumi ne <laughs> yan wato gaji ma akwai a kusa ma ka taɓa ganin hau dai to zuwa azare ya kama ka ya ta akwai azare yawa to shi ne tace ina ɗauke a cikin wannan haudar ɗin shi ne wannan rumfa na kan rakumi wa unzalu wa unzilu fihi zan hau za a ɗauke ni a ciki in sauka a ciki fatirna hatta idza faraba rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka yace haka muka tafi in sauka ya kama mu sauka in za mu tafi in sake hawa sai muka yi ta dogon tafiya har ya kai ga manzon Allah tsira da amincin Allah wuta gare shi ya kammala wannan yaƙi nashi tilka wancan yaƙi da aka yi wa kafala ya kama hanyar dawo a gida tunda an gama yaƙi wada nauna minal madina muna hanyar dawa har mun kusa garin madina garin su kenan lokacin azana bin birrahili adana manzon Allah sai ya shela lailatan a wani dare birrahili da cewa a tashi a tafi kenan dama an dan yada zango an gaji an samu inda akwai ruwa an tsaya an yi sallah an yi amfani da ruwa an huta to a wannan daren annabi ya shela to a tafi a tafi na na ta sai na miƙe shi na azanu bin rahili yayin da suka sauko sanarwa da shelan cewa to tafiya ba za a yi idan annabi ya ce za a tafi din akwai masu sanarwa su kuma yan midiya kenan idan annabi ya fara su za su isar da sako da ka sun isar da sako Aisha ta ce da na sun isar da wannan sako ba mace ku sai na dan yi tattaki na ɗan tafiya da kafafuna na dan tattaka hatta jawas kuldaita har na ketare inda rundunan suke gaba ɗaya. falamma qadaitu sha'ani da na gama sha'anin rayuwata kamar irin ta dan ji ba haya wani abu dai wanda dole ta nisanci mutane to musamman ita mace ce da aka tace ba an yi wannan shela sai na dan sauri na ƙetare na wuce inda mutane suke waɗannan dakarun don in je in ɗanyi wani sha'ani na in biya bukata take cewa aqbaltu ila rahali bayan na gama bukatun da zan yi sai na dawo zuwa ga raƙumin nawa wanda nake hawa kan shi a cikin haudacinsa da na dawo falamastu sadri sai na taɓa ƙirjina na shafi ƙirjina fa iza shi bi sai na ji a ah, ai sarka da min a azfari tsakin aba'a farajar kenan ta da za ta haura kumin ta ce da na taɓa nan ta na ji ba sarka ta wannan sarkantawa min jaz'in an yi shi ne na wani kutittire kutittiran bishiya sannan kuma azfar wato wani bangare kamar azfar dama farata ne to kenan an mai ado ne na wani kutittire da sauran ajin qata'a ina na tafa sai na ji babu shi ashe ya tsinke farja'atu sai na koma inda na je na biyan bukata mai yuwa ne a can ya fada in dauko faltamastu ya ƙudi da na je wurin sai na fara neman wannan sarkartawa fahabata ni tifa'u neman shi neman wannan sarkan sai ya rike ni ya rike min lokaci a wurin ban dawo ba fa aqbala sai suka fuskanta allazina yarhaluna bi waɗanda suke ajiye min raqumin in hau yarhaluna bi ba tana nufin yahmiluni suna ɗauka ta ba don yanzu wani mai mummunan fassara zai tashi fassara yarhaluna li waɗanda suke kwantar min da rakumin don in za ta hau sai ɗan kwantar da raƙumin in ta sai abu gira raƙumin sai ya tashi da ita fa samalu haudati suka je kawai sai suka ɗauki haudati na rumfan da nake kai farahaluhu suka ja dabban farahaluhu suka ja shi ala iri. A kan raƙumin nawa su duk tunaninsu tun da an yi shaida tun ɗazu ta shiga tana jiran da haka suna zuwa kawai suka bugi raƙumi suka fara zan igiya a tafi a tunaninsu tana ciki allazi kuntu arkabu raƙumin da nake suka kama da wa hum yahsabuna anni fihi su suna tsammani ina ciki ashe ba na ciki yana kan neman sarka wa nisa'u mata sun kasance izza a wancan lokaci khifafan ba su da nauyi lam yasqulna ba fi nauyi ba wa lam yakhshahunna laham sannan nama bai yawa a jikinsu ba ne ake nufi a lokacin abinda suke nufi a lokacin ba a dade da hijira ba ana fama da talauci abinci dama shine dibino shine ruwan sha tattato mata ba su da nauyi ka san kai mai jan raƙumin idan da mutum a cikin da zaka gane za ga raƙumin yana tafiya da kyar da kyar inda mutum a ciki to ta ce lokacin ba mu da nauyi lokacin Allah bai yi buɗi ba shi ne irin hadisi nan ka karanta a riyadu salihin sai ai wata ba a hura wuta ɗin ba to haka ina aka ga kitse ina aka ga mai ka ga mace tana kulkul ai an samu lafiya ko amma kuma sai ta zo tana raki har yanzu don haka tattalin lokacin ba mu da nauyi ba mu yi nauyi ba ana fin jari ana yanayi ko in ji su a dai yake cewa wa inna ma ya akulnan tsulkata min at-ta'ami falam yastankir da qawm tata a lokacin ya akulna abinda iya mata suke ci al-ulqata al ne shine ka ce abincin da ya samu kawai ko kuma ka ce dabino din sannan abin da dai fi samuwa shi ake tabawa shine alqulqata yake cewa a ina ne min at'am na abinci falam yastankir alqawm hina rafa'u ba ta fahtamalu dan haka su mutanen da suke jan raƙumin naka ba su ma yi inkari da cewa Aisha ka ba ta cikin raƙumin ba ba fi inkari ba ɗan kacin musu ake ba ta ci za su maka musu su duk tunanin tana ciki da dama a lokacin ba su da nauyi wa kuntu na kasance ya ni a lokacin yarinya ce hadisa tafsin mai kankancin shekaru a lokacin ni yarinya ce yar karama an yi wannan abun fa duka na na Aisha ko bata wuce shekara goma sha biyar ba bata ma kai ba akai wannan abu take cewa fa ba'athu aljanna suka tura raƙumi wasaru fa wajadtu da ba'da mastamarra jaysh fa ba'athu jamal ma'ana suka aiki raƙumi kamar yana suka tura raƙumi aka bi gawai shine suka tura raƙumi raƙumi su gaba da tafiya wasaru suka tafi fa wajadtu iqdi bayan tafiyan su ne na samu karkantawa ba da mastamarar sai bayan rundunan sun tafi kaga wannan yana nuna maka ashe ba sau ɗaya sarka haifa da wannan aisha a irin da ke tafiyan nan ba don wancan kagon da aka saukar da ayan taimama ai ba ta zo an tsaya ta nema wannan kuma har an tafi fa ji'tu manzilahum sai na zo gidan gidansu gidansu anan ba tana nufin ta koma gari ta je gidan masu jan rakumin ba inda aka yada zangon ana kafa bukoki aiki. to shi ne take sai na zo kenan masaukin ta dawo Walai fi fihi ahad na zo na tarar ba kowa duk an tafi kuma dare ne ta ce fa amantu manzili ko sai na zanci gidana a inda aka ware da bukka bukkan har ita nata da mijinta ne annabi da ta ga an wasu sai ta ce sai na da asalin namu masaukin inda muke ni da annabi sai na zauna allazi kuntu bihi inda dama a nan na zauna fa na gama tabbatarwa annahum sayaqiduna ni ai dole za zo su neme ni matar jagora ba ganta first lady ai dole za a biyo sawo sai na tabbatar a nan fa ba zato bane na tabbatar ne dan azzannu yana zuwa da ma'anan zato yana zuwa da ma'anan tabbas sai na tabbatar da kansu za su yi cikiyata sai yarji'una ilayya za su dawo nema na da aka ita ma sai ta zauna inda za su samu saukin samun ta fa baina ana jalikatu yayin da ina zaune a nan tashin a nan masaukin nawa galabat ni ainaya sai idanuna suka rinjaye ni bacci kenan idanuna suka fi ƙarfi na suka rinjaye ni fanimtu kawai sai na yi bacci wa kana safwanu bunul mu'affal as-sulami ah, safwan dan mu'abbal as-sulami ka kiyaye wannan sulan. akwai bayani a kan shi sosai sai ce wannan safwan dan mu'abbal as-sulami ya kasance sun mazzakwani bayan as-sulami ma'ana ɗan kabilan bani sulai sun mazzakwani sannan daga kabilan bani zakwan min wara'il jaysh shi dama a bayan rundunan yake tafiya inda za a ana tafiya yana baya fa asbaha sai waye gari inda manzili a wurin masaukin nawa sanan me aka yi ya da su kiyan ta kenan shine mai rike raƙumin dama yana da fatwan da shi yasa shi a rike sunan shi qadiyan zai zo ta komawa kan shi dan shi aka yi wa sharri to sai ya zama ya dawo da ya dawo fara'a tsawa da insani sai ya ga wurin baki na alamun mutum ne na imin yana bacci ba a tani sai ya zo wurina ka san duk duhun dare akwai inda ka tura ido sai ka kaman akwai alamun mutum a wurin to ta ce da ya zo sai ga wani wuri da ya yi duhu alamun mutum na kwance sai zo wurina wa kana ya rani ƙablar hijab dama tun kafin saukar da ayin hijabi ya saba gani na. domin me shi na kusa da annabi ne yana yawan shiga gida fastai kansu sai na farka amma yaya farta farka bistirja'ihi da istirja'i da yayi ina ma'anan istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yazo matar aure ce ba ta ba sai ki tashi sai fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ta maimaita wannan istirja'i ce sai na ji sai na farka hina anafa rahilatahu a yayin da yayi fashin na rakumin nashi ma'ana da yazo sai aji rakumin a gefe ya sauko sai ya fara istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har na farka to sai a ha farakiftuha yace da na yace da na farka to sai a ha, sai ya sunku yadda hannun rakumin to ina ne hannun rakumi shine kafafun shi na baya shine ta sunkuyar da kafafun shi na baya ta ya rage tsawo ta ce to sai na hau fan tsala'a, daga nan kawai sai ya fice shi gaba da ja ya ƙodu biyar rahilata yana ta jana na akan wannan rakumi hatta kai nan zaisha har muka iso inda sauran rundunan suke kaga an kai ta inda annabi yake ba da ma nazalu mu'arrishi bayan ma har sun sake yada zango a wani wuri al-mu'arrifin shine zaka ja wani hadisin ana cewa a tarif ko kuma yace wa idza rastun sai yace fastanibu tariq idan za ku yi a ku ne hanya at shi shine ku kama hanya kuna tafiya dare ya kama ku sai ku samu inda za ku yada zango kusa da bakin hanya dan jeji jeji amma kuna kusa da bakin hanya wannan shi ake kira a tarif to shine anan take cewa na isa wurin su a lokacin sun tsaya su yi irin wannan yada zango din fi nahariz zahira a tsakar rana ka duba har gari ya waye ba daren dan sun yi nisa to a inda suka yada zango suka kwana a nan ne ba ga Aisha ba annabi an gama bukka ya zo ina matarsa ba a ganta ba an ji hau da zuwa shi ne ta zo a neme ta lokacin da shi safwan ya zo daukan ta ma asbahi ya kusa to ka kafin a je inda suke nisa ne to har tsakar rana fa halaka man halaka aisha ta ce anan ne mai halaka ya halaka me yasa ta ce anan ne mai halaka ya halaka kaga iya labarin nan anan shi kenan yan kazan suka ce to aisha da ya je ya yi da aisha ka duba dai labarin me wani abun zargi ta kafafi a amma sai da aka hada karya da shirin kwarai kwarai eh eh kwarai kuwa da ya san gaibu da ya karya ta tun farko kwarai kuwa haka ne yake cewa kanan na zai ta wallan ifka wanda ya jagoranci wannan kazafin shugaban kungiyan kan kazafin Abdullahi bin Ubayyin bin Salula shine Abdullahi dan ubayyu dan Salulu fa qadimna al-Madina sai muka taho Madina fastakaitu biha shaharan nayi rashin lafiyan wata guda ka san da kazafin ya kara karfi kuma haba ya neme ta ai me yawa suke ta ɗauka ba gashi ana da ba ta da lafiya ba ita kuma duk bata san ana wannan zancen ba fa yanzu a labarin da take ba da yake ta dukul yanzu bayan gamawa makomai, da take karanta labari take cewa a can ne mai halaka ya halaka take muna dama ni sai na fara zanzabin wata guda saboda an yi dogon tafiya ci an barta cikin dare kaga akwai zulumi ta dawo tana jinya wannan su fi duna fi kauli a sahabil efki a ce mutane a gari kuma suna ta yada maganganun yan kazafi cewa na yi zina ita kuma tana ta ji da jinya a gida bata san ana yi ba kaga shine wa qazful musanat al qafilat din kenan yanzu ta ghafilat da bata ma san ana zancan ba yake cewa wa yaribuni fi wada'i anni la ara min annabi sallallahu alaihi wasallam an lutfa yadda ni iya abin da yake damuna a wannan lokacin shi ne fi wada'i a wannan rashin lafiya da nake fama da shi anni la ara min annabi sallallahu alaihi wasallam lutfa tausayawa da na saba gani a wurin annabi idan ba ni da lafiya sai na daina ganin wannan tausayawa a ce shi yana da labari shi ma kaman abun ya fara zama a zuciyar shi kaga shine ta magana ka bai san gaibu ba kawai sai fara karɓar magana sai ce na daina ganin tausayawa allazi kuntu ara minhu irin tausayawa da na saba gani daga gare shi Shi na amradu a duk lokacin da nake rashin lafiya inna ma yadkhulu kawai shi abin da ya koma yi a wannan jinyantawa kadai shiga yake yi fa yusallimu sai ya sallama idan ya sallama kuma ya kulce ce kai ka fikun ya jikin naku da sauki sai ta ta anjima kawai har har wata dattijuwa da ta zo tana yin jinyar ta annabi in yazo dattijuwan na bakin kofa ta annabi ta kai fa fikun ya jiki? Kar ta ku dattijuwan ta ce lafiya ta annabi ya gaba Aisha ma sai ta tabbai dattijuwan yau annabi ya zo baka sai ta ce ya zo fada ya tambaya me yake ya jikin yar to kaga sai kaga ba haka annabi ya samu ta bai tana duniya zai iya barin zuwa wasu wurare ya zai zauna kusa da ita yana taba jikinta ya ya ya ya ka san hadisin wara asabu hmm, kanta ma kawai da tace yana ciwo shi ma sai wara asabu wayo kaina da tace na warke yace ni ma yanzu na warke to amma a nan wurin sai zan kuma ba haka ba la ashuru bi shay'in min zalika hatta na ƙahatu fa karatu ana wa ummu misbahi tace la asru bi shay'in min zalik da zan sai ya yarku ya gaba tace ni ban taba jin ma akwai wani abu ba tace duk da haka ya yarku tace ni dai na san na harka tausafa wanki amma wannan ma bai zo min wani abu a raina cewa me nayi ba dan ne ita ba ko ba kai ba ba wani abu ba take cewa hatta na qahatu har sai da wata ran da na dan yunkura fa sai na fito ana wa ummu misbahi ni da uwar misbah misbah dan kusaba to mahaifiyar misbah ita ce take kan nana Aisha tana kula da jinyanta tace Aisha tace na yunkura na da tare da uwar misbah din tana rike da na kare a jikinta saboda ta yi fama sosai al manafi'i mun ta wani bangare ne da ake kira manafi bayan gidajenmu mutabarrazuna a can ne wurin ba haya da bayan gidanmu yake ikon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mai daraja a nuna maka dukiya da kuɗi ba shine rayuwa ba gidan annabi malam ba bayan gida ba ban taki idan za su yi bayan gida shine sai ta bayan gari bayan gidaje sai ta so mu kurkurin namu bayan gidajen can a can muke zuwa mu yi waɗannan bayan gida da ba haya la nakhruju illa laylan ba ma ma fita ma bayan gida bayan gari mu je mu yi bayan gida haka sai dare da ranar ba ce ba sa fita saboda kare mutuncin mazalika wannan ya faru abla an nattakhidha kulfa qariban min buyutina kafin a zo a yi mana ban daki a kusa da cikin gidajenmu kafin a yi mana ban kusa da gidajenmu haka muke zuwa ka duba ya ce kafin a yi mana banɗaki kusa da gidajenmu kaga asalin banɗaki in ka karanta tarihin su annabi da su sahabbai ko za ga asalatan su banɗaki ma ba sa cikin gidaje za a tar da shi waje ne kan kusa da gida in an kuma shigar da shi gida ɗakuna suna nan banɗakin suna can yau da kaga aljanu sun yawaitu gare mu din mun zo muna haɗa banɗakin mu haɗa ɗakunan kwana wai zamani sai a yi maka suke da falo da ban ɗaki duk a haɗe to ban ɗaki dama wurin me wurin aljanu to yanzu ɗakin ku ɗaya to shi saka ga aljanu suna damun mutane shine ainihin abin da yake faruwa yanzu warin ya ishe ka sannan kuma aljanu su dame ka amma ko yadda muka taso muna yara ban ɗaki a gidajenmu ba haka ba ne za ka shiga gidan sai ka da ake nan sai ka yi tafiya dan sannan ka isa gida cikin gida da ka ana ruwa ma kafin ka zo ban ake ka koma ruwa ya dake ka sai ga aljarin da sauki amma yanzu mu da ya zanto wai mu yan zamani ai mana ginin zamani rum da suke da falo da ban ɗaki a haɗe sannan kuma ka kunna drama kiɗa na tashi aljanu suna cikin ban ɗakin, ina za ka zauna lafiya ban ɗakin za ka shiga ka yi addu'a yanzu kuma a ɗakin ka yake to kaga ina za ka rabu da aljani ba za a rabu da aljani ba kuma shi ne galibi abin da yake faruwa Allah bai ya tsare take cewa a wannan lokaci da muka fita wa amruna amrul arab al'uwal fil bariya tace mu al'ukatin al'adarmu da al'amuranmu irin na larabawan farko ne in za mu ta tudu za mu ta da daddare ai abin da take nufi fitalansu dangane da tsahara na ba haya ko bayan gida mu larabawa a lokacin ta fita muke yi da daddare mu matan fa su ana dan sai ni Aisha na fuskanto wa ummu misfahin bin abi ruhmi da uwar misfa yar abi ruhum din kenan sunan mahaifin ummu misbah din shine abiruhu amma misbah din shi sunan mahaifinsa kusata misbah dan kusata nan shi muna tafiya fa asara fi sai na makale a cikin lullubinta a cikin hijabinta ka duba a lokacin ana iya samun mace ba ta da hijabi madadin ta haka a sai ta samu ta mai hijabi sai ta shige cikin hijabin ta sai su lulluba su biyu yanzu wannan dare ne amma duba da ta yau ɗan matan mu sun wayi gari wai sa gele shi ne wayewa wai yanzu sun samu ci gaba da globalization in cewa wai hijabi ci baya ne ashe ba wayewa ba ai Allah sauwake da wayewan da zai sa a zubar da wayewan addini ai daga nan a duniya ana neman ba kauya ka same ki an kare ai kar sake ka je auren wacce ba ta sa hijabi amma magana ka ce a takawa ha guda kai kana ana gudun auren yar kauye ka je ka aure yar kauye kai ka san waye dan kauye kuwa asalin dan kauye fa wanda bai san addini bane shine original dan kauye amma kana nufin dan kauye wanda yake zaune a karamin gari wanda yake zaune a alƙarya wannan in yana zaune a kauye in ya san addini to ya san ya ci profeso wanda yake cikin abuja kaga shine karshen birnin najeriya ko federal territory to ya ci profeso da yake rayuwa a can wanda jahili ne akan addini shi wannan profeso da yake ko abuja shine original ba kauye in bai san addini ba da haka wayewa kawai yana cikin sanin addini ne da aiki da addini kawai da haka yake cewa ta lulluɓa cikin hijabin uwar misba fasalat sai ita abin nan ummu misba din sai ta ce ta isa misba Allah wadaran misba Allah wadaran misba kuma fa qultu laha sai ni Aisha na ce da ummu misba bi isa ma qulti kar da abin da kika faɗa dan me kaman ne da Allah daɗi ba atusubbina rajulan kina zagin mutumin da shahida badran ya halarci yakin badar a ce nutsa yana cikin masu yada zantar amma da yake ba ruwanta ko da danta ne yana yada ba daidai ba ta yi baran-baran da shi kaga bambanci imanin matan sahabbai da matan mu na yanzu wato dangantaka ba ta aiki in dai za a yi karo da addinin Allah qalat sai ita ummu nisa ta ce wa Aisha ya hanta ke yar nan shine ya hanta ya hanta ya ke yar nan alam tasma'i ma qalu wai ke baki ji suka fara bane baki ji wani wainar ake toyawa a gari bane ke kam fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki to anan ne ta juye min labarin mutanen masu kaza a wani ruwayan ta ce me suka ce ta ce a ah, ya kama nan kike zaune na zaune bai ga gari ba to ne sai ta fara juye mata labarin kin ji kin ji kin ji kin ji abin da yake tafiya ai tuni sun ya kai wata suna yada shi kin yi zina ke ba ki ga yadda annabi yake gaishe shi ba A Aisha ta ce ta faddatu maraban alamar ai rashin lafiya na sai ya karu akan rashin lafiya ai dole kana zaune ko lafiyan ka kalau ka ji irin wannan kazafin wannan dole ka kwanta rashin lafiya sai dai sai dai inda gaske kayi ta ce kawai sai na ji sabon rashin lafiya ya zubo ni falan ma da ta aka ila bai da na dawo ɗaki na da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiga wurina fa sallama ya sallama fa qala ya ce kaifa tikum ya bikin naku dai yanda ya saba din da ya faɗi aka faƙulta sanata da sha'ar ta eh e bi ina neman kaman izini mana ila abawai zan je gidan iyayena kaman izini zan je gida kaga wannan me yake nunawa ashe mace idan tana karkashin igiyan aure hatta zuwa gidan iyayenta sai ta nemi izinin mijinta da haka yanzu da wata ce ta ji irin wannan labarin mijin ba zai ba a nemi izini ba kurin sai ka ta tafi wai ita uwar zuciya in yi mata magana ta ce na yi yaji a eh din ana yada ba kai na ba za ka tare min ba to na yi yaji a musulunci babu yaji karya ne don haka ta ce ina nema ka yi min izini in je gidan iyawena balar ta ce wa ana hina izini a wannan lokacin da na nemi izinin uridu ina so ne an astaiqin alkhabar zan je gidanmu ne in samu gaskiyar labari wai da gaske ana yaɗa zance haka ne kam shine abin da ta nemi ka je gidan kula fa wannan hadisin sai da wani cikin malamai cire fa'idoji guda ɗari a ƙarƙashin wannan hadisi ba ƙaramin hadisi ba ne ana yanzu a tana da keshiya keshiyoyi ma da wata ce yanzu sai ta ɗaga labari amma sai ta rike abun za ta je gidan ku san samu ya ƙinin abun ba tare da kishiyoyin ta sun haka ake yi amma ke yau labarin ƙanzon kurege sai ki tashi hankalinki wanda bai kai munin wannan labari ba gaba ɗaya ki tashi hankalin ki ai kaza kaza an mun sharri ai kaza kaza gaba ɗaya ka je gidajen aure mata gaba ɗaya sun hautse akan ki sai ta yi furfura a lokaci guda saboda gaba ɗaya ba ta da hakuri a rayuwanta ka ki bike shi ai za ki mutu lokacin mutuwan ki bai yi ba kuwa don kowa take ya za ta yi ta kwaci kanta to ke yau ma ba labarin karya ba wani magana ne ke da baki fahimta ba take kuma sai ki yanke hukunci an ce kin ce kaza ni aka yi wa sharri ni aka yi wa sharri to wanda kaza kaza to na bar muku yanzu ta tafi gidansu wai me wai kishiya ta min sharri wai kishiya ta ta yi min sharri mijinmu ya goyi bayanta to shine yanzu an yi yaji kenan to ana nufin da mijin da kishiya su zo su yi biko kenan ga mata Allah wadaran ku kana in ba ku gyara ba duk matan da ta yi yaji ta yi tawaye ne wa sunnan ma'aiki aure sunnan annabi idan kika yi tawaye kin yi tawaye ne wa Allah an shar'anta miki ki bar gidan iyayenki ki je ki zaman aure ba a yaji a musulunci matsala in yayi matsala ku zauna da mijinki ku tattauna in ya gagara a samu wani ya shiga tsakiya amma kin yaji kin yi fushi da izinin wa kika fita ina hadisin matar da ta zaba da izinin mijinta ba ana tsine mata shin hadisin ya nuna cewa in yaji ne babu tinuwa a tambayo mana matan idan yaji ne wancan hadisin baya aiki ne wai hadisi cewa in ta zaba da izinin mijinta ba har ta je ta da tsine mata ake yi sai ta yajin kwana uku kwana uku mai mala'iku suke ce suna ta tsine mata in ta ce banda yaji sai mu ce ba mu hadisi kaga hayaniya ne kawai da ban kaura dan ka mata su zauna wa qarna fi kunna kawai ku zauna ku kiyaye mutuncin auren ku auren ku shine mutuncin yake cewa tace na nemi in je gidanmu ne domin in samu tabbatar da wannan labari da ake yadawa wai na yi na da gaske ne wannan labari na yawo to shine tace fa azina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam take don Allah mai izini ta ake eh, ke fa ataitu abawayya na je wurin iyayena kagan kai ne zaka ce ba za ki je ba matiyaciya zan je gidan mu ba ta je haka ake yi matar ka ta nemi izini za ta je gidan su kar ka hana ta yau akwai mazajen da suna jan layi wa matansu tsakaninsu da gidajen iyayensu wani har zai sai in kin sake zuwa gidan mahaifinki ko mahaifiyarki Allah ya isa wani matar shi za ta iya shekara ba ta je gidansu ba wani ka bar shi wai hakan ma wai addini ne wai yana kishinta hauka dai zai hana ta ta je gidansu ba a bai hana ta zuwa biki da suna ba Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin yana da littafi mai suna sunan yaya ne al-huququl lati da'at ilaiha al-fitrat al-islamiyya kusan haka haƙoƙi da tafarkin musulunci ya tsara akan duk wani musulmi tun daga haƙƙin Allah ya faro haƙƙin manzon Allah haƙƙin iyaye haƙƙin ƴaƴa haƙƙin shugabanni haƙƙin aure to a cikin haƙƙin auren miji ba shi da hurumin hana matarki zuwa gidan iyayenta in ma ya sa dokan a banza ne sai ta duba wata ɗaya biyu ya kamata ta je ta duba su ko uku eh ya kamata to in lokaci kawai ta sanar da shi da ya da bai da ta je ba ta saba wa Allah ba wancan tsinon baya aiki a kanta amma kuma kar mai da abin gantari akwai wata kullum sai ta je to kaga za a samu matsala ka san da yawa daga cikin abin da ke sa maza yau suna karkar da kuma hana matansu zuwa unguwanni akwai dalili galibi matarka kuna zaune lafiya in ta je anguwa ta da ranar sai a murtuke maka sai kai kwana biyu sai bala'i to duk tunaninki mai zai zo an zuga ki ne a can to za ka da ran da ta ce za ka je suna ko biki ko gidan ta zai ta tsinci to suke daura ki musamman ran da kika kumbura din nan gidanku kika bi to Allah zai ce kawai iyayenta suke daura ta akan irin wannan to da haka zai ta zargi ku. kuma galibi kan kuna da wani matar ka lafiya ta je unguwa ta zo ta murtike kan in ba zuga ba me ya faru ka san mata yan demokuraɗiyya ne ba wato in ta je unguwa din in suka zauna da wasu matan wata in ta fara ba da labarin gidanta uban wahala take ci ba sai ta nuna yadda mijina yake yi na wallahi sai godiya ni yanzu ma sunan ma ban so zuwa wallahi sai ta kura sai na zo ita sai da ta tattin shekaran jiya ina roƙon ki da ki har ya bar ni yau din ma ya ban wa'adin lokaci can ita ma fakar ya ta yi fa kurunta kunna miki gobara ne a cikin gidanku kawaye Allah ta yi kawaye ai billahi lazi ƙarya kurum za su abin nan kwanaki ina cikin nafe ina jin wasu mata an dauke ni ana ta zuciya kuma sai suka sayar aka dauke su a cikin tana kai amma mijinta yana da hankali kaga irin sun fito daga ziyara a wani gida mijinta yana da hankali idan da muka je ma sai sai bar mana da ɗakin ba ruwan ke je zauna a waje bar mu a gidan in mijin mu ne kam wallahi sai dai mu sai dai mu mutanen da zamu ba ruwan ki bajewa zai yi a daki baya son baki <laughs> <laughs> to mata to ke ko mijinki yaya ina ruwanki da gidan wani to wata wadda ta ji halin mijin wanta ga yanda yake a gida da sakin fuska to wai tun da ka baka ta cewa to ka bari a murtuke kai mi sabon ita ma mi sabon. to bon plus bon, me zai haifar da bon ba yau <laughs> to irin wannan mata ko kuke yi wa kanku wannan illan wala mazajen ku su hana ku zuwa unguwa wani ya hana ta zuwa gidan iyayenta kes da yawa cases in an zauna ya hana ni zuwa in ka tambaye ta ko wallahi majority zai ce maka in ta je ana zuga ta ana zuga ta me aka ce zai ce maka to in ta je duk ran da ta je gidan san ta zo ranan za ta zo a murtike. kaga sai fassara me su suka zuga ta me yiwa kuma ba zuga ta bane wata an ta ce gidansu sai ta gida gidaje biya a ce a ratse ratsen nan ta haɗu da wata ashe a hanya ta haɗu da wata ta je gidansu kanwarta ta zo sai su yi hira sai a yi kaza wata kuma da gaske iyayen ma na zuga ta kai zai yi ya ma iya su zuga ta ki murtuke wa miji ita ce za ta juye wa gidansu halin mijinta kun kuma halin miji ai sirri ne ba annabi ya tsine wa matan da za ta tada sirrin mijinta ta kai wani wuri ba to ai har wa iyayenki haramun ne ki faɗa musu sirrin mijinki sai uwar sai ta ce hmm ba ki san da na da babanki ba ko to babanki ma ka muka yi fama sai da na yi da gaske na yi magani shi ba ki sai na yadda na tukoi ko yaki ba ita ma sai ta ɗau irin karatun da da ta yi wa baban mijinta wai ke ma sai a daura ki wai ki zo ki yi wa mijinki na yanzu mijin yanzu dan zamani ne mijinki na da kuma oldabus ne a zamanin su na da daban mazan yanzu taurin kai ne da su billahi da kina buga sai dan nomi ki saki guda uku sai barki da damuwa ke ce kullun da bin malamai malam saki uku nan ba yanda za a ita dan dawo dawo ne yanzu mata su suke nema a gyara saki uku billahi da sun da ku mazan yanzu ba ruwan su akwai kyawawa dama ta tana ta tura mai wasiƙa wata suna ta tatin to dama da kika yi bala'in ya kore ki shikenan wata ta zo shikenan shi ina ruwan shi ku tsaya aure ku tsaya ku yi zaman aure amma kullun kenan an zo tafsiri an je hajjudi malam a samu addu'a Allah ka miji na gari munafuka an samu jikin fito ba za ki rike auren ba ba gwamnati zauna a ku ba wata billahi da da kyar aka samu mijin amma ta je gidan miji sai shegen rashin kunya sai shegen taurin kai a ka'idan aure fa ce ki zauna ki kwantar wa mijinki hankali ba inda aka ce wai amanan ki a hannun shi shine rika kwantar miki da hankali amma ki je ki sa mutum damuwa ki sa mutum kaza ki sa mutum kaza kowa kan da nashi amma ki kiyaye nashi dan yi izini annabi ya ce ki je gidan sai ta je sai da na zo gida fa a taiku a bawayya sai na zo wurin iyaye na fa kulta sai na ce da ummi wa mahaifiyata ne suna mahaifiyata ita ce ummu rumana tace na ce da mahaifiyata ma ya tahaddasu bihin na mama wai ne mutane suke ta cewa ne kamar gari haka fa qala ta ya bunayya kai ta, hawwini ala nafsi ki sassauto da ranki a sha'ana na wannan sha'ani ki bi a hankali ki bi a hankali ki kulin shi kaga uwa ta gare ke ki bi a hankali ki bi a sannu a sannu ana tuntuni sun ji labari su suke ta tarewa ma kada Aishan ta ji a binciki asalin labarin in ƙarya ne su san yadda za su murda abun ba tare da ta ji ba amma in wata uwar ce ke kin ji abin da ake yadawa ko kuma ta zo mama mai muta ce wai da ba ki ji ba har ma sai yanzu ya tambaya a ita ba ka ce ba ki kwantar da hankali. ki sa wa zuciyar ki ruwan sanyi Ba wallahi na rance da Allah laqalla ma ba imra'atun qad zai yi wahala a taɓa samun wata irin mace wa bi'atun inda rajulin wacce ta samu karbuwa a wurin namiji ma'ana a wurin mijinta yuhibbuha kuma mijin yana kaunanta yana sonta wala ha dara'ir tana da kishiyoyi da yawa illa aktarna alaiha sai magauta sun yi yawa a kanta kaga wannan makulin ta yi aka bata ke mace ce a bar ƙauna wurin mijin kin samu karbuwa kina da kishiyoyi bila adadin a cikin kishiyoyin ke ya fi so to zai yi wuya Allah ya haɗa miki wannan zai haɗa miki makiya da yawa ba ka kula da wannan ka'ida masu iya magana suke cewa wai idan Allah ya baka shuhura ko to sai ka biya tukuici in Allah ya maka shahara to dole ka sani sai ka biya tukuici da kaso da kaki celebrity masu ta celebrity ko seleni don ka zama sele in ji gari to wallahi akwai ta tukui magauta za su maka yawa da gwargwadon shaharan ka da wani baya son haka to tana da kishiyoyi dole sauran ba so, amma ka karka manta a kishiyoyin fa babu wacce take cikin masu yada ce. sannan kuma mijinta na kwanta. soyayyan soyayyen da annabi yake wa Aisha ya kai hatta cikin sahabban shi yana bayyanawa karara wani da kauye ya zai ya ka duk duniya wa kafi fito sai ce Aisha yace sun mamance sai kuma wace ce abu babanta sai wace umar sai wace kada kaga har wa duniya yana bayyanawa to ka duba wani ba ka ce kana kaunar matarka ko to yana jin haushin ka ka duba wani wallahi yanzu ka zo kana yabon matarka ka yi ta Allah mata albarka to billahi na ji haushi yake ka sai dai ta mutumin banza zai yana kai ba mana matar me yake so ya ce mana in ba haka ba matan annabi nawa me yasa ba yi a akan wata ba sai wa Aisha kenan me a raba shi da ita to shi yasa idan tana da mace Allah hada jinin ku kana son ta kana son ka ko ba duk maganar da aka kanta zaka yi saurin ɗauka ba kai bincike tukuna ko makiyinka ma labari ya zo aka ce yayi kaza ka yi bincike bare masoyinka in ba haka ba sai ga mutum da matar tana zaman lafiya da soyayya wallahi wani magana ne da zai zo shigo tsakani sai a raba auren wata kuma kishiya ce kurin sai ta kawo labari don a kori wanke. to sai ka zama fatsin faɗakakke akan al'amura duk abin da aka faɗa kai kuma sai ka kai to zan duba sai kuma ka riƙa monitoring ka kula da al'amarin da gaske ne ko ba da gaske ba ya zama duk abin da za ka yi kana yi ne akan ilimi da basira wannan ba sai matarka ba hatta aminanka hatta ‘yan uwanka hatta danginka in ba ka da abin nan tsari to za a raba ka da masoyanka na asali wallahi amininka wanda ba ka da irin shi ka san akwai wani ɗan uwa wani aminin da har ya fi wannan kwato a ciki ɗaya to billahi lazi zaman ka da shi ko yana kusa ta wani wani sai ya san yadda ya shiga ya raba ku to duk mutumin da aminin ka ne ku kashe ku binne da shi kaga kun fi sanin sirrin juna to wani daga waje kada ya kawo maganan da zai bata ku me ba za ka iya tambayan shi me ba za ka iya bincika a kan shi ba tunda za ku iya zama aminai irin wannan ƙananan hafawat ƙananan kurakurai ba ya fi wa juna in ba ka bayan sai a raba ka da masoyanka na asali wanda zai zo ya raba kun kuma zai nuna maka shine masoyinka na asali a ce makiyinka ne sai ya sa ka da na sani a gaba yake cewa ya haƙuri a daga za mu samu wurin sayarwa yake cewa illa aksar na alaiha ba kwanci sai na ce subhanallah an ce ta ce sarki ya tabbata ga Allah na ma wala kada ya tahaddathu an-nasu bi hadha a ce daga kike nan mutane suna ta yada wannan magana kaga salon magana kun ruman ya nuna akwai zancen Aisha ta ce dama magana haka yake yawo ɗana ta ce fa bisu tilkan laila Aisha ta ce na kwana a wannan dare hatta asbahu har na waye gari la yarqa li dam'un hawaye baya tsaya ya tasa kinkewa daga dare har dare waye hawaye zuwa yake kawai ba kinkewa zubowa yake kai baya karewa to ya mace take da kuka bare kuma an samu sabaji kaga hawaye ba zai tsaya wala aktahiru bi nawmi na gagara yin tozali da bacci bacci ya gagara daukanta ta ce sun ma asbatu sai na waye gari da gari ya waye min, mun fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib wa usama bin zaid gari da ya waye to sai manzon Allah ya kira ali dan abi talib da usama dan zaid da ayi miki to anan za mu tsaya goben Allah ya kai mu za mu ji to yanzu kaga an gama wani faifai ɗaya ne faifan farko an gama tsakanin Aisha da gidan mijinta da dawowanta gidan iyayenta gobe kuma za mu ji manzon Allah da ya kira Ali dan Abi Talib da Usama dan Zaid ko kuma eh Usama dan Zaid ko da Usama dan Zaid to me aka tattauna wani mitin aka yi to gobe akai za mu tashi insha Allah abinda mun karanta na daidai Allah ya bamu ladan sa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya ce mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika